magana da yawun 'yan sanda na jihar yobe dungus abdulkarim ya shaida mana cewa eh, wani uba wanda ya yi wa 'yarsa fade har ya kai ga ya mata ciki wannan yarinya tana da shekara goma sha shida ah, wannan uba ya yi amfani da wannan dama wurin nuna wa 'yarsa cewa ai ke ba 'yata ba ne lokacin da 'yar ta ki ta ce ya babana za ka yi min haka sai ya ce mata a'a ai ke ba 'yata ba ne mamaki shegiya ta haife ki ni na gimar da ke saboda haka zan iya yi duk wani abu da ke haka dai ya samu ya lalime wannan yarinya yana amfani da ita tsawon lokaci har ma ta kai ga wani yanayi na girma har ta yi ciki umar mai goro mai shekaru 53 da haifuwa mazauni a unguwar fomfamari da ke birnin damaturu shine mahaifin ita wannan ɗiya da ya ɗirkawa ciki shin ko me ja ra'ayinsa wajen yin lalata da diyarsa ta cikinsa ni umar alhaji mustapha wannan abu allah ne ya kaddara ina neman a yi mun afuwa ko ma wace iri wannan afuwa nake nema yadda kowane iri ya kasance yana neman mun afuwa kuskure ya riga ya tace kuma mamanta mun rabu tun ya 2000 mun rabu da ita tana ciki bata girma a gidana ba bayan shekara goma sha shida aka kawo min gidana tana yawace-yawace na kasa yin kontrol nata ne wannan taki ne wannan taki tana zuwa gurare daban-daban kuma ko 'yan anguwa suna da shaida akan irin wannan halayen nata yana da sauran yara ba haka ne halayensu ba kuma akan ni matsayin ubansu kuma haka Allah ya kasance da abin da Allah ya kasance haka ya faru wa man dalla haka kadrihi tun yaushe wannan abin ya fara faruwa tsakanin eh last december six months ago last december shine abin da na sani tun daga december tun daga nan kuma abin sai a'a bai faru ba bai faru ba tun da ta matsalanta muna neman mafuta ne muna neman mafuta ne har ya zo ya kasance ga haka haka tun yasa ka nemi a zub da cikin ganin cewa kai kuma yarka ce ni abin da yasa ni ban ce a zub da ciki ba zub da ciki kisan kai ne bana daga cikin harkan kisan kai dalilin da ma abun ya kawo haka sun nema na ce ba zai yi ba sun nema ba zai yi ba in ku za ku yi da kanku ni mai ya ba ku kudi ne ku ku yi amma ni ba zan yi an ɗauka da wani na yi haka ba in kun nemi kudi zan yi an ba ku ku ne mata ku kuka san abin ku amma ni ba na ciki dama kana yin wannan aikin ne ko ni ban taba yi ba kuma ban taba wannan ba taba samu na da irin wannan halin ba ina da sama da shekara kusan 30 a garin nan ba wanda ya taba kawo ni ko police station ban taba zuwa ba akan kowanne irin case to kai me baka sha'awa kan neman yarka eto eh anan da abu kuskure ne kuskure ne ya riga ya faru kuskure ya riga ya faru gaskiyan abun kuskure ne kuskure ne kawai kuskure ne kawai Fatima Umar ita ce yadda mahaifinta ya dirka mata ciki azantawar da muka yi da ita ta shaida mana ta yadda mahaifin nata ya fara lalata da ita tun lokacin da aka kawo ni gidansa yaushe aka yi gidan shi 2015 aka kai ni gidansa 2015 tun da bashin kuka fara tun daga nan hmm. ya fara kuma sa'an nan ya daina daga baya kuma sai ya fara wannan shekaran kenan ok dama ya fara tun 2015 din sai zo ya dina kuma sai kuma sake dawa da iya wannan shekaran eh amma kin taba faɗa ma wani a'a ban gaya wa kowa ba saboda me kawai ban gaya ma wa kowa ba saboda na ga ya dena bai ce karki gaya wa kowa ba a daga baya da ya dawo ya ci gaba da yi me yasa baki fara ba eh na ce zan faɗa kuma ya hana ni kuma na ga babata tana da hawan jini ba na son abin da zai ɗaga mata hankali shi yasa ban faɗa ba a cikin gidan naku yake miki ko kuma yana kai ki wani waje a cikin gida ne ba inda yake kai ni ba mutane ne a cikin gidan akwai mutane kuma mutane cikin gidan ba su sani ba To da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri. Fatanmu shine za ku ci gaba da kallon ingantattun shirye-shiryenmu. Za ku iya laliban mu a tauraron ɗan adam Najeriya wato na'ikamsa da ake kallo kyauta ko kuma ku sauke manhajar mu ta WTB Najeriya a Play Store. Haka zalika kuna kuma iya binmu ta kafofin sada zumunta na zamani wato Facebook, Instagram da Twitter. WTB abin alfaharinku.